Assalamu alaikum warahmatullah. Mai sauraro barkanmu da warhaka. Mabaruka kashi na hudu. Ganin ta samu barci sai ta ɗauko Alƙur'ani ta zauna gefenta ta so soma karantawa a cikin zuciyarta har lokacin sallar subahi yayi. Ta yi addu'a ta shafe jikin Ummi sannan ta nufi toilet ta ɗauro alola. Ko da ta fito ta samu Ummi zaune dafe da kanta da sassarfa ta isa wurinta ta zauna riƙe da hannunta ta ce kai ne ke miki ciwo? A'a ina dai son tuna mafarkin da na yi ne daren jiya amma na kasa. Ikon Allah, haka nake yi, haka nake yi. Zan yi mafarki amma da zarar gari ya waye ban iya tuno shi. Shiru Mabaruka ta tana jinjina lamarin tamkar yarda mama Gajiya take yi. Tashi ki yi ki bari na tada Madina mu yi ta cikin lokaci. Suna gabatar da breakfast Ummi ta umarci Madina ta tafi ta kirawo mabaruka a yi breakfast ɗin da ita a tare suka dawo zama ta yi gefen umi tana lumshe ido waɗanda suke cike da barci sakamakon barcin da bata samu ta yi daren jiya ba kowa ya mai da hankali yana loda wa tumbinsa abinci ita kuwa sai motsa ci take yi da spoon ummi na lura da ita amma ta ƙi ce mata komi sai da ta kammala nata sannan ta ɗauki teacup ɗin ta kafa mata a baki tare da tsare ta da idanu kan dole ta shanye shi tas kan dole ta shanye shi ta zubo mata farfesun nama ta soma ba ta shi ma a baki tana amsa amma ba dan yana yi mata daɗi ba murjana da murjana da madina sai tsokaranta suke yi wai ta zama bebi ita dai murmushi take yi take yi masu tana mai jin daɗi yau mahaifiyarta na ciyar da ita abin take muradi kenan a rayuwarta rayuwa bisa kulawar mahaifiyarta amma abbanta ba zai taɓa amincewa ta dawo wurinta da zama ba Bayan kammalawarsu, Madina da Murjana suka fice yawon ganin gari, ita kuwa ta ce su dawo lafiya ba inda za ta je ta kwaso kanta rana. Barci suka yi ita da Ummi, dab da azuru suka tashi. Bayan sun gabatar da sallah suka nufi dani inda iya kulu ta jere musu lunch. Tana kwance samar cinyar Ummi suna hira hirarsu irin ta ɗa da uwa cike da nishaɗi. Amma Ummi kin san ko jiya mafarkin da kika yi wata ce za ta cuce ki kina cewa sai kin gabanta ko ke ko ita tabbas an yi haka sai yanzu na tuno haka mafarkin ya kasance to ummi wace mata ce kika gani cikin barcin naki jimtai tana son tuno ko wace ce amma ta kasa kai ba zan iya tuno fuskanta ba amma lalle matan azzaluma ce don ko sadda na kwanta barcin da ban farka ba sai da na kwana na yini ita na ita na gani ta zo tana yarfa min wani ruwa mai wari ni kuma ina ta yin addu'a ya salam ummi wannan wani irin lamura ne suke damun mu jibe ki da wani zance dai to wannan lamura su ake kira da ikon Allah babu tsini babu dabara sai sun afku abin da nake so da ke shine kada ki gajiya wurin yi min addu'a a koda yaushe Allah yana sane da ni jarabawar sa ce ina fatan Allah ya lamunce min wurin cinyewa To Amin, amma Ummi me kike tunani akan lamuran Momi? Kamar na me fa? Uhm, ni dai gaskiya ina zargin zarginta akan wasu abubuwa da dama. Mabaruka ki tsarkake zuciyarki ga barin zargi don shi zato zunubi ne mai girma ko abin gaskiya ne balle naki hasashe ne baki tabbatar ba don haka ko me kike son sanar da ni game da Hannatu to don Allah ki riƙe kayarki bana buƙatar jinsa sabida ina yi mata kyakkyawan zato hakan ina yaba mata da kulawa da take baki don ko ni iyakar abin da zan iya yi miki kenan Allah ya saka mata da alkhairi amin to ummi insha Allah ba za ki kuma jin korafin komai daga gare ni ba yawa alfahari na fatima Fatimatul Mabruka Allah ya yi miki albarka kada ki saka damuwa a ranki ina nan ina yi miki addu'a Allah ba zai bari wani ya sami damar cutar min da ke ba alfarma annabi da alkur'ani sallallahu alaihi wasallam ta furta ta kuma lafiya jikin ummi tana mai tabbatarwa da kanta lallai ummi ba za ta taɓa fahimtar lamuran da take son sanar da ita ba sam bayan sallar la'asar su madina suka dawo tana daga kwance samar kushin ta dube su cike da neman magana ta ce kafafun yawo sannan ku da dawa da fatan kun samu abin alfanu na ruwanki da abin da muka samu ba dai kin kibiyo mu ba to sai ki rabu da mu ehe to uwar jaraba halan wani kika tsokana ya make ki kult wallahi ne ba wani ya taɓa lafiyar jikina a duk faɗin garin kaduna da kewayenta ba ma garin zaria ba uhm, madina dai na cika baki kina wani takama da da abbi babban soja ne na san in dai baki da gaskiya tsaf zaki fuskanci hukuncinsa kin ga kenan kowa ma zai iya doke ki in dai akan gaskiyarsa ne Talla malaman su yi mana shiru wai ma ina ruwanki da fitar mu ne da zaki so mu yi magana mugun fata daga shigowa ta? Dariya mabaruka ta soma murjana na taya ta baki sake madina ke kallon dariyarta in bata manta ba rabonta da ta ga dariyarta haka har ta manta. Uhm, lalle uwa ta fi uba ko da uban sarki ne ta furta hakan cikin ranta. Anti kaka malam ya ce na gaishe ki. La wai har can kuka je dama murjana E, ai mun yi ziyara mai yawa har gidajen ƙawayen Anti Madina muka je. Kun kyauta kan, ni ma gobe za ni nawa kuma ba wacce za ta biyo ni. Tana maganar idanunta na kan Madina wacce ke cin abinci. Harara ta cillo mata ta yi mata gwalo ganin tayo kanta a zabure ta ruga da gudu ɗakin ummi. Wannan kenan. Tankwashe take da ƙafafu a gaban kaka malam kanta sunkuye cike da ladabi take gaisar da shi amsawa yana mai tsokana ta da budurwan ƙauye mai tsoron maza murmushi kawai take yi don ta iya yi masa wasan nan irin ta jika da kaka ba ita ji din kai dai ka yi mata tsufa madina ta amshe cikin tsokana yar dariya ya a takaice ya furta wata yarinya ta yaba to kurwa takur tafuwa a haka kai duk furfura tsohuwar matarka kaɗai ta yaba amma banda Madinatu. Duka ma ta kai mata cikin wasa ta ce sai na faɗa wa ummi in ce kin damar mata tsoho da surutu. Kyale ta Fatimatu daidai nake da dukkanin zantukanta ko da ko rediyo ta haɗi yau? Dariya suka saka dukkansu har da Gwaggo Bintu mahaifiyar ummi da ke sauraron su a gefe. Gyaran murya kaka malam yayi duk suka nutsu Fatima ce ya kira sunar Mabaruka ta amsa na'am ina da masaniya akan duk abin da ke faruwa da umminki. Na yi shiru ne don na fahimci ita da Halimatu da kenan. Ba sa son na sani saboda kada hawan jini na ya tashi amma abin da su sani ba tun kan abin ya faru Allah ya nuna min shi cikin barcina sai dai ban mai da hankali a kai ba ina ɗauka sharrin shedan ne kawai ya gifto min da haka to sai bayan da ta sami lafiya mahaifiyarta take sanar da ni amma ta roƙe ni da kada na nuna musu na sani hakan da aka yi ban taɓa nuna musu komi ba sai dai na dage da yi mata addu'a kuma lokaci zuwa lokaci nakan aika mata da saƙon magani amma na nakan ce a ce mata maganin basir ne ya ja numfashi ya fesar da iska ya ɗora dalilin da ya sa yanzu nake sanar miki shine jiya yar uwarki munawwara ta zo ta same ni tana kuka take sanar da ni yadda kuka yi da da salimatu ummi to ki kwantar da hankali salimatu ta fi karfin duk wani mugu da yardar allah da kaina zan je na dawo da ita nan don na lura gidan yana da karancin tsaro na fuskan addu'a shi yasa ake son yin galaba a kanta amma daga yau komi ya zo ƙarshe in Allah ya so hamdala mabaruka take ta jerawa madina na taya ta ga wannan littafin addu'o'i ne da na fulfule na rubuta miki jiya sai ki rike su da kyau duk da na san baki wasa da ibada ba kamar wancan ja'iran ba wanda tafi bawa barci muhimmanci a ta fiye da komi suna kai madina ta yi tana dariya ƙasa ƙasa amsar littafin mabaruka ta yi da hannu biyu na gode Allah ya ja kwana ya sa ka cika da imani amin fatima fatimatu mabruka ya dubi madina cikin serious ya ce in kin ga dama ke ma sai ki duba littafin kina amfani da abin da ke cikin in kuma kin ci gaba da barci to tabbas wata rana zaki sha mamaki don ina don in da mataki lallai za a dawo wa hagu Allah ya ci gaba da kare mu baki ɗaya daga sharrukan dukkan abin ƙi na zahiri da baɗini amin suka amsa a tare ai zan rage barcin dole na kakamala Allah ya sa hakan munawwaratu amin ana kiran sallar magarba suka shigo hannunsu ɗauke da kaya kaya wanda malam ya ce a kawo wa ummi cikinsu babu wanda ya yi wa ummi maganar komawar ta gidan kakamala kamala sabida tun a hanya mabaruka ta kwaɓi madina ta ce su barta in ya zo tafiya da ita ta sani kada su sanar da ita ta ga kamar su ne suka zugo shi Ummi ta ji daɗin wannan ziyara da su Mabaruka suka kawo mata don zuwarsu abubuwa da dama sun yi sauki gare ta. Jin jiwon ciki da toshewar numfashi da mugayen mafarkai duk sun rage sosai cikin kaso ɗari babu kaso saba'in don haka kullum albarka take sanya musu musamman Mabaruka wacce ta jajirce kullum cikin dare sai ta tashe su sun yi na filfili. Yau Alhamis suka cika kwana bakwai sai shirin tafiya suke yi. Jikin Ummi da Murjana ya yi sanyi kamar kada su, tafi suke ji. Suna tsaye Madina ta yi wa motar ki suka fice cike da jimamin abu rabuwa da juna. Suna fita gate mabaruka ta fashe da kuka, dama dauriya take yi kada ta kada ta sanya ummi kuka sai da ta yi mai isa ta sannan ta yi shiru don kanta ta goge fuskanta da tishu ta dubi madina ta ga ashe ita ma kukan take yi ya isa haka nan dina wannan shine ake kira da sabo turken wawa haka ne sis allah ya ji kan ammi da rahama mahaifiyar madina kenan amin sis insha allah tana cikin aljanna allah ya so hakan mabaru amin Bayan wata biyu, abubuwa da dama sun faru ciki har da komawar Ummi gidan Kaka Malam, soma aikin maburuka a kamfanin abbanta Madina kuma a gidan rediyo don 'yar jarida ce. Mafarkan maburuka sun yi sauƙi, haka gane-ganen da take yi su ma sun yi sauƙi sai dai wata rana takan ɗan yi su amma ba masu firgitarwa ba. tana ta fito take raba idanu, ta ina za ta hango shi, kawai ko ya koma garinsu ne, a'a watakila ya yi tafiya ne. To amma ai kuma na daɗe ban gan shi ba. Ko dai ya bar gadin ne kai ina jin fa tun ranar da mafita ya yi masa wulakanci ban sake ganin shi ba amma bari mu gani. Zantukan da take yi kenan cikin zuciyarta ba mai amsa mata. Samun kanta ta yi da fitowa ta nufi gate ɗin gidan da mafita ya ce mata yana gadi. Knocking ta yi wani tsamararren tsoho ya leƙo. Hajiya wa kike nema? Gaishe da shi je cikin ladabi ya amsa cike da jin daɗi. Cike da jin daɗin girman da ta bashi. Yarinya wa kike son gani? Ya kuma tambayarta ta. Dama wani ɗan tambaya zan yi maka don Allah ina sauraron ki. Mai gadin gidan nan nake son tambayar ka ko yana nan? A'a ba inda na je Kallonsa ta kuma yi ta ce wani saurayi nake nufi fari dogo mai suma irin na buzaye. Gaskiya ban san mai kama da wannan ba. cikin gidan nan hasali ma mutanen gidan ba sa nan sun yi tafiya ƙasar waje kimanin watanni shida kenan ina dai zama ne don tsaro oke na gode baba sai an jima murar ta koma ta zauna cikin sanyin jiki me ke damun zuciyata ne wai akan mutumin da ban san daga ina ya fito ba na kasa sukuni tsaki ta ja tare da kunna motar ta nufi gidan da da cike da jin haushin abin da ta ke son janyo mata wasa-wasa tunanin wanda bata san a ina za ta kuma ganinsa ba ya hana ta sukuni sai ta kuma zama shiru-shiru ga madina ta yi tafiya dangin mahaifiyarta balle ta ɗebe mata kewa abokin faɗan nata mafita ya koma wurin aikin aikinsa benin abbanta kuma ayyuka sun yi masa yawa baya samun zama ga mami ta kori mama gajiya wai munafuka ce akan haka ne ma yau take shawaran sanarwa da dada don ta rarraso mata gajiya ta dawo don ita ɗin alfarma ce a gare ta in abu ya ishe ta ita take ɗebe mata kewa da da faɗa ta soma kamar za ta ari baki sadda mabaruka ta isa ta sanar da ita abin da ke faruwa cikin lokaci kankarin ta shirya suka nufi gidan gidan su gajiya don dawo da ita sai ganin su kawai ta yi ta soma rawar jikin karrama dada ta dakatar da ita da hannu fuska haɗe ta soma magana hannu ta ki fita idanuna ki kiyaye ni ba fa kin fi ƙarfi na ba ne ina dai kau da kai ne kada a ce na zama uwar banza amma duk abin da kike ciki ina sani wallahi duk ranar da kika kai ni bango za ki sha mamakin abin da zan yi miki don haka ki kiyaye cikin kuka ta soma magana dada mai bawaruka ta je ta ce miki na yi mata yi ma Baruka bata sanar da ni komi ba, illa ta nemi alfarma da in zo na rarrashi gajiya ta dawo bakin aikinta kuma na yi hakan ga ta nan ta dawo duk kika sake koranta wallahi sai kin yi da na sani. Za ta yi magana da da ta dakatar da ita ta dubi Mabaruka da take aikin latsawar ta cikin rashin damuwa. Zo mu je ki mai da ni gida. Cikin zumuɗi ta miƙe ta rufa mata ta rufa da da baya tana cewa an gama Hajiya da da tsohuwar arziki mahaifiyar nagartattun 'ya'ya. Mummy ta watso gajiya mugun kallo da sauri ta shige ɗakin da yake ta gurin kada ta fanshi a kanta. Wai Hajiya masifaffiya ce kamar zawo Allah ya yi mata shi shi dai ta furta hakan tana mai kama baki wai kada momi ta juyo ta. To alhamdulillah a nan za mu dakata. da Allah muna roƙon ku ci gaba da yi mana subscribe tare da latsa alaman ƙararrawa tare da comment da like na gode sai mun haɗu a gaba